وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باياك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da janjina da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala makagin halittar mu mamallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta abauta masa yau ma ubangiji ta'ala ya ba mu ikon haduwa a wannan masallaci na Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar GRA e a cikin garin Bauchi kamar yadda muka saba haduwa a wannan wata mai albarka na Ramadan domin gudanar da tafsirin Alkur'ani mai girma yau shine wuni na 18 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1440 daidai wanda kuma shine wuni na 23 ga watan biyar shekara ta 2019 a kirgin miladiya muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma aikata daidai a kafin mu je zuwa ga karatu akwai ɗan tambayoyi da wasu bayan Allah suka rubutu za mu ɗan karanta wannan yana cewa mutum ne yake tara yawu a bakinsa sai ya tara kuma sai ya haɗiye to ya hukuncin azumin sai ke azumin yana nan ko kuma azumin sai ya karye haɗiyar yawu baya daga cikin abin da ke karya azumi duk malamai sun yi ijma'i cewa idan mutum ya haɗe yawun bakinsa azuminsa bai karye ba sai dai wasu daga cikin malamai suna ganin bai kamata ba makaruhi ne a ce kuma ka rinka tara yawo a bakinka kana haɗiyewa amma da duka malaman sun tafi akan cewa baya karya azumi sai dai wasu suna ganin cewa bai kamata mutum yi haka ba amma azuminsa bai karye ba abu na biyu tambaya wani daga cikin yan uwa yana tambaya idan mutum ya cire zakka zai iya baiwa yaransa da suke aiki karkashinsa ba 'ya'yansa ba yaransa da suke aiki kamar a shago ko a wani kasuwa ko a wani kamfani zai iya ɗaukan zakar ya basu yaran da suke maka aiki karkashinka za ka iya basu zakka da sharaɗi guda biyu sharaɗi na farko ya zama cewa sun cancanci waɗanda za a basu zakka kada ya zama na cewa su masu kuɗi ne mawadata ne idan ba sa cikin dangogin mutane kashi takwas da ake ba su zakka Allah maɗaukake ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabili fariidatan min Allah Allah maɗaukake ce ana ba da zakka ne ga fakirai waɗanda ba su da shi da kuma miskinai fagirai waɗanda ba su da komai ba cin yau ballantana na gobe miskinai suna da ɗan wani abu amma baya wadatar su suna da abinci amma ba zai ishe su ba suna buƙatar kari. wasu suna malamai suna juyawa su ce fakiri shine da wanda yake dan wani abu miskini kuma shine wanda yake wato ba shi da komai abin da zai ciyo ballantana na gobe na sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha masu rabon zakka suna daga cikin waɗanda ake ba su zakka idan yaran shagonka a da suna da wadata amma kuma su ne ka ɗora musu alhakin aikin wannan zakkar wajen raba ta to su ma suna daga cikin al'amili na alaiya wanda za a iya ba su zakka wal mu'allafati qulubuhum haka kuma waɗanda suke da rauni nau'i guda biyu malamai suka ambata da al ta qulubuhum ko dai musulmai a waɗanda suka shigo musulunci ba su dade a ciki ba ko kuma kafirai waɗanda suke zaune suke rayuwa cikin al'ummar musulmai ba abokan faɗa bane ba abokan yaƙi bane a zamu zaman lafiya da su amma ba su ga addinin musulunci ba a ba su zakka domin a jawo hankalin su zuwa ga addinin musulunci su ma wannan suna cikin al ta qulubuhum wani kana wasu malamai suna ganin cewa lokacin da musulunci bai yi karfi ne ake ba irin waɗannan amma in musulunci bayan musulunci ya yi karfi ba a ba irin waɗannan sannan riƙa annan babu abin nan yana daga cikin bangaren da ake bada zakka wajen yan tabayi wal gharimina haka mutanen da bashi ya musu katutu ya fi karfin wato abin da suke da shi a wal gharimina fi sabilillah sai kuma saboda zuwa yaki sai wabni sabili mutumin da yake dan tafarki matafiyi ne guduri ya yanke masa to waɗannan su ne waɗanda Allah maɗaukake ce a bawa zakka idan yaran da suke karkashin ka suna cikin waɗannan bangarori guda takwas to sun cika sharaɗi na daya. sharadi na biyu shine kada ya zamana cewa za ka rinka tauye musu hakkinsu na biyansu kuɗin su saboda za ka ba su zakka wani idan ya kamata a ce yana biyan yaran misali dubu goma ne sai ya rinka ba su dubu biyar su yaran sun san cewa dubu biyar din nan bai kai kudin aikin su ba inda dan dubu biyar din ne ba za su yi wannan aikin ba amma tun da sun san karshen shekara ana raba zakka to za su cike gibi da wannan zakkar da ake bayarwa kaga wannan ya zalunce su hakkin su ne kaga wannan ba zakka ya bayar ba haƙƙin su ya ba su to kada ya zama akwai wannan dabarar a ciki amma ya ba su cikakken haƙƙin su kuma suna daga cikin waɗannan bangarori guda takwas da ake ba zakka to ya halatta mutum ya ba su zakka Ah. wani yana cewa shin ya halatta idan mutum ah, idan mutum lokacin ba da zakasa ya yi kuma bai kammala sauran abubuwan ba to zai iya ƙara wata ɗaya daga baya sai ya cire wato lokacin zakar ya yi amma bai ƙara wasu abubuwa ba ba san me yake nufi da abubuwan ba la'alla ko bai gama lissafin dukiyar ba yake nufi bai tantance kadarar ba a shi jinkirin zakka yana da hadarin gaske a shari'ar musulunci abin da ake so da kai lokacin da zakka ta matso tun kafin ta zo kai fara lissafi duk abin da yake nan ka riga ka lissafa shi da ba ka wanda ka lissafa shi ka lissafa shi ka samu yan kwanaki ka ware su ka lissafa dukiyarka ka samu ka cire akan lokaci saboda hadarin jinkirta biyan ba da zakka shine idan lokacin zakka yi ba kai ba sai ka kara wata ɗaya kamar yadda wanda yake faɗa a cikin ɗan tsakanin wata ɗin nan sai aka samu wani wata musiba sai wata duke ta dukiyar ta salwanta kaddara a ce duk dukiyar ce ta salwanta gaba ɗaya to fa zakka tana kanka saboda me saboda lokacin zakkar yayi lokacin haƙƙin yayi baka cire ba shi yasa jinkirta tan yake da hadari. an gane ko da ka jinkirta da ka gara ka gaggauta ta kafin lokacin ta ya fi maka sauki akan ka jinkirta ta lokacin ta ya riga yayi an gane ko da aka jinkirin zakka yana da hadari ya kamata mutum ya samu yayi akan lokaci wannan yace malam mai mashin ne ya buge mutum sai ya wuce kuma mai mota sai ya wuce kuma mai mota a bayansa sai ya zo sai taka shi ya mutu ke da hakkin kisa a to ya ma ka faɗa ka ce mai mashin ne ya buge shi amma sai mai mota ya zo sai ya taka shi sai ya mutu Wa ya kace shi kenan mai mota ne ya kace shi shi in za a tuhume shi laifi za a tuhume shi da laifin ya kaɗe shi ne amma wa za a tuhuma da laifin ya yi kisa mai mota ne in dai ya tabbata mai motan nan shine ya kashe shi to shi yake da hakkin shi ya kashe shi an gane ko idan har aka samu accident irin wannan ya faru wani ya bige shi sai wani ya zo ya taka shi to binciken da za a yi a gane cewa a wani bugun ne ya mutu matukar an gane a bugun wane ne ya mutu to wane shi ne yi kisa in za a tuhumi wane to za a tuhume shi da bige shi ne yi ba kuma ba a tuhume shi da kashe shi ne kisa ba ina fata an gane Allah ka tsare mu a mutum yana alwala a sai ruwa ya wuce masa bakokwaransa ya sa malamai sun yi saɓani akan wannan matsalar idan mutum yana alwala sai ruwa ya kwace masa sai ya wuce makogoron sai ya wuce shin zai biya azumin ko ba zai biya asali dai yana daga cikin hikimar da yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mutum idan yana alwala wa balik filistin shaqi illa an takuna sa'ima manzon Allah yace ka kai matuka wajen kurkurar baki a wajen shekar a hanci illa an takuna sa'iman sai idan adan azumi kake yi wato saboda mai azumi ba a so ya yi gangancin abin da zai shigar masa da ruwa bakinsa ko ya shigar masa ruwa cikin makogoronsa ko ya wuce cikinsa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana alwala ka yi taka tsantsan kada ka sheka ruwan da karfi kamar yadda kake shekawa lokacin da baka azumi to malamai sun samu sabani dangane da mutumin lura kwace masa ya zo kurkurar baki sai ruwan ya kwace sai ya tafi wasu daga cikin malamai kamar malaman malikiya da yawa daga ciki suna ganin cewa mutumin da ruwa ya kwace masa zai biya azumin su guda daya amma jumhurul ulama ana mafi yawan malamai sun tafi akan cewa mutumin da ruwa ya kwace masa ba ganganci yayi ba ruwa ya kwace ya wuce to ba zai biya azumin sa ba saboda wannan abu ya faru ne bisa kuskure Allah madaukake yana cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sai ka ce wannan hukuncin sa ko dai ka ce ko sai dai ka dinga yana zuwa ga kuskure idan mutum yayi kuskure ko ba a shi kama shi da laifi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya danganta mutumin da wato ya manta ya ci abinci ko ya sha ruwa a cikin wato yana azumi annabi sallallahu alaihi wa sallama yace falyutimma sawmuhu inna ma at'amahu Allah wa saqahu iyaka Allah madaukaki ya ciyar da shi ne kuma ko Allah madaukaki ya shayar da shi suka ce to hukuncin wanda ruwa ya kwace masa bai gaza hukuncin mutumin da ya manta ya ci abinci ko sha ruwa ba wanda ya ci abinci ko sha ruwa an ce ci gaba da azuminsa ba sai ya biya ba suka ce to haka mutumin da ruwa ya kwace masa sai dai kuma wannan hadithin wasu malamai ba su yarda da wannan dilalar hadithin tana nuna babu ramuko ba wasu daga cikin malamai suna ganin cewa mutumin da ya manta ya ci abinci ko ya sha ruwa to kafara ne ba zai yi ba amma zai biya azuminsa kwaya daya to kaga su wannan hadithin ba zai zama musu hujja akan ba za a biya azumi ba matsala ce da malamai suke sabani jumhuru mafi yawan malamai sai in tafi akan cewa ba a biyan azumin da ruwa ya kwace a gani na a waje na a fahimta ta wannan magana kuma ita ce tafi karfi domin rashin karfin dalilan waɗanda suka ce idan mutum ruwa ya kwace masa sai ya biya wannan azumi Allah ya sa mu dace jiya muna tafsirin ayoyi guda uku da Allah ya karanta aya ta tamanin da aya guda biyu ko aya ta tamanin da takwas da tamanin da tara a cikin suratul yunus za mu ci gaba da kansu insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى ربنا وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشكد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم نعم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا mun karanta fassara waɗannan ayoyi a karatun da ya gabata jiya mun dan fara bayani akan wasu matsaloli da suke cikin waɗannan ayoyi amma lokaci bai ba mu dama mun karkare su ba a ciki za mu ga annabi Musa alaihi salam bayan ya faɗi irin ɗumbin albarka da kayan jin daɗi da walwala da Allah maɗaukaki ya arzuta waɗannan mutane domin su gode wa Allah maɗaukaki su kadaita shi da bauta amma kash wannan abin sai ya shagaltar da su sai ya zama sababi na halakarsu maimakon ya zama sababin godiya ga Allah madaukaki da kadaita Allah madaukaki wajen bauta yace rabbana liyudillu an sabilika muka ce malamai sun karanta fiska guda biyu mafi yawan malamai sun karanta da fataha ne rabbana liyadillu an sabilika wasu daga cikin makaranta kamar asim shi ya karanta rabbana li yudillu da fatha wa ya'un in an ce kuwa wato yadhillu daga dhalla ne yadhillu ya bata yana bata amma an ce daga yudillu daga adalla yudillu wato ya batar ko yana batarwa an gane ko to a kaga a kira'a ta farko wanda shine jumhur suka karanta wato rabbana liyadhillu an sabilika ya ubangiji sun bata sun bar hanyarka idan mun karanta liyudhillu kamar yadda asim ya karanta rabbana liyudhillu an sabilika ya Allah sun batar da mutane ga barin hanyarka waɗannan kirawoyi ne duka guda biyu tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama duk kuma suna isar da wani sako ne wanda in ka dunkule shi zai iya zama guda daya wato kasancewan waɗannan mutane fir'auna ne ake magana da jama'arsa da wato manya-manyan kabinet ɗin fir'auna kuma sai Allah maɗaukake ce, ce yadhillu sun ɓata, sun bar hanyar Allah to duk lokacin da aka ce jagorori sun ɓata, to kasan ko shakka babu za su batar da wasu domin in jagora ya bata to a ciki kuma za a samu waɗanda za su bi shi akan wannan batar kaga kenan ya bata sannan kuma me sannan ya batar to kaga duka kirawoyin guda biyu suna fitar da wata ma'ana ce waccan tana ba da wata ma'ana wannan kuma tana ƙara wata ma'ana wato fir'auna da manya-manyan makusantansa sun bata sannan kuma sun batar mun ce wannan lamun din wasu daga cikin malamai sun ce lamun ta'alili ne wato ubangiji ta'ala ya ba su wannan arziki da jin daɗi da walwala dan su bata su bar hanyarsa ba wai asali ya ba su ya yi musu abin dan su bata ba ne a'a wato istidraji ne Allah maɗaukake musu ukuba ne akan fushi da Allah maɗaukake yi da su lokacin da annabi Musa ya zo musu da gaskiya suka ƙi karɓar wannan gaskiyar da annabi Musa ya zo da ita to sai Allah maɗaukake musu ukuba ya ƙara musu jin daɗi ya ƙara musu walwala dan su ɓata sakamakon ɓatan farko da suka yi kamar faɗin Allah maɗaukaki falan ma zagu a zaga Allah lokacin da suka karkace to sai Allah maɗaukaki ya ƙara karkatar da zukatansu wato saboda saba masa a karin farko da suka yi an gane ko ko shine rabbana liyudillu an liyudillu ko liyudillu an sabilika wasu daga cikin malamai muka ce suna cewa lamul aqiba ne wato Allah madaukaki ya ba su waɗannan kayayyaki na jin daɗi wadda ya kamata su zama abubuwan da za su gode wa Allah madaukaki su kaɗai tashi da bauta amma sai ya zama ƙarshen su wannan dukiyar da wannan jin daɗin sai ta sa suka kangare wa Allah madaukaki irin wannan lamun din ana ce da ita lamul aqiba cikin malamai ma akwai wadanda suka ce lamul du'a ne wato annabi Musa daga nan ya fara musu addu'a ba a can ba da yace rabbana yudhillu an sabilika ma'ana ya Allah madaukaki yudhillu an sabilika ka batar da su ga barin hanyarka ka sa su zama batattu ma'ana ka kara batar da su bayan batar batar da suka yi na farko sai zama addu'a ne annabi Musa alaihi salam ya fara musu tun daga nan ba wai sai da ya je can rabbana dumis ala amwalihim ya fara yin addu'a ba annabi musa alaihi salam ya yi addu'a wadda take mummunar addu'a ce waɗannan mutane nasa ya ce allah maɗaukaki ka ɓatar da su ma'ana ka ƙara ɓatar da su addu'a ta farko kenan a fahimtar malaman da suke ganin cewa wannan addu'a ce abu na biyu ya ce rabba na ɗumi sala amwali ya allah ka shafe dukiyarsu kamar yadda muka karanta magabata da yawa suna cewa wato dukiyar wasu suka ce aka halakar wasu kuma suka ce dukiyar ce ake canza mata sifa tana nan akan ta na kuɗin amma kuma sai ga ta canza kala ko ta canza kama sai ta zama ba kuɗi ba sannan ya ce wasu duk ala qulubihim ya Allah ka wato ka rufe zukatansu kada su gane gaskiya wasu malamai suka ce wasu duk ala qulubihim ya Allah ka sanya kunci a cikin zuciyarsu ya zama kowane lokaci suna cikin damuwa fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim kada su yi imani har sai lokacin da suka ga za halaka za su dilmiya a cikin ruwa to a wannan lokacin su bayyanar da imanin kuma bayyanar da imanin ba zai musu amfani ba a wannan lokacin to za mu ga cewa annabi Musa alaihi salam yayi musu mummunar addu'a ne kala kala to wasu malamai sai suke cewa wani zai iya cewa to me yasa annabin Allah kuma zai wannan mummunar addu'a wa jama'arsa domin mun san yadda annabawa suke da tausayin mutanensu yadda annabawa suke da jin kan mutanensu yadda annabawa suke kwaɗayin mutanensu shiga addini yaya za a yi kuma annabi musa alaihi salam ya yi musu irin wannan addu'a abu abdullah al-qurtubi rahimahullah ya ce hikimar shi allah maɗaukaki baya ba da dama wa annabi ya yi mummunar addu'a sai lokacin da Allah maɗaukaki ya sai annabi sai ya nemi izinin Allah maɗaukaki ke yi idan ya nemi izinin Allah maɗaukaki Ubangiji ta'ala kuma yana masa izini ne bayan Ubangiji ta'ala ya riga ya fushi da su fushin da an tabbatar da cewa waɗannan mutanen ba za su yi imani ba to a wannan lokacin ne Allah maɗaukaki ke bada dama wa annabi ya yi musu mummunar addu'a amma lokacin da ake tsammanin za su yi imani ko ake tsammanin tsatsansu za su yi imani to ba a ba wa annabi dama ya yi mummunar addu'a wa mutanensa amma lokacin da aka fidda tsammani cewa kwata-kwata za su yi imani to a lokacin ake ba su dama wato ake ba da annabi dama ya yi musu mummunar addu'a wannan ya sa annabi nuhu alaihi yayi mummunar addu'a wa mutanansa ita rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadika wa la yalidu illa fajran kafara yace ya Allah duk waɗannan kafirai ka halakar da su a bayan doron kasa kada ka kyale ko ɗaya daga cikin su yace domin in ka bar su ma za su batar da mutanen kai za su batar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara kuma ba wanda za su haifa sai mutumin banza sai kafiri kaga anan annabi nuhu alaihi salam wato ya samu yaqini cewa waɗannan mutane kwata-kwata ba za su imani ba an gane ko to shine yasa shi wannan addu'ar kamar yadda Allah madaukake ce innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana abu wanda zai sake yin imani daga cikin mutanenka illa man qad amana sai wanda ya imani a da wanda ya riga yin imani yayi yanzu babu wani sabon wanda zai yi imani to wannan yake nuna wato annabawa in kaga sun yi mummunan addu'a irin wannan na har su mutu akan rashin imani to sun samu yaƙini ne ubangiji ta'ala ya riga ya gama fushin karshe da waɗannan mutane ba za su yi imani ba sam sam sai a musu irin wannan mummunan addu'a an gane ko to wannan shine yasa annabi Musa alaihi salam yayi musu wannan mummunan addu'a sai Allah madaukaki kuma ce qala qad ujibat da'awatukuma ubangiji ta'ala yace ujibat da'awarta kuma an karɓi addu'ar ku a nan za mu ga cewa lafazin addu'ar da ya zo annabi musa ne allah maɗaukaki ba mu labari kin addu'a ya ce ya ubangiji ka shafe dukiyarsu ya ubangiji ka rufe zukatansu ko ka sa musu kunci a cikin zukatansu kada su imani har sai sun ga azaba duk wannan Allah madaukaki ya ba mu labarin annabi Musa ne domin a farkon ayin ya ce wa qala Musa to amma da ubangiji ta'ala ya zo maganan karban addu'an sai ce ujibar da'awatu kuma an karbi addu'ar ku ku biyu annabi Musa da wa da annabi Haruna gashi kuma lafazin siyakin maganar ya nuna cewa annabi Musa alaihi salam shi kadai ne addu'a wasu malamai suka ce saboda duk da cewa annabi Musa alaihi salam shi ne ya addu'ar to amma annabi Haruna yana tare da shi a goyon bayansa akan wannan addu'a kamar su biyu ne kika taru kenan suke yin addu'a haka wasu daga cikin malamai suka ce wasu daga cikin malamai suka ce ai wannan maganar da Allah maɗaukaki ya faɗa ya nuna cewa kowanne daga cikin su yayi addu'a kawai dai Allah maɗaukaki ya hakaito mana lafazin da annabi Musa yayi na addu'a yanzu an kawo mana maganar addu'ar annabi Musa to cewa da aka yi an karba muku duka wannan ana nuna mana shi ma Haruna yayi addu'ar ko da ba a ce yayi addu'ar ba amma tunda aka ce an karba muku tare ya nuna shi ma yayi addu'ar kenan magana ta uku shine malaman da suka ce ujibar da'awatu kuma abinda da yasa aka ce an karba addu'ar ku biyu saboda shi annabi Musa yana addu'a shi kuma annabi Haruna ya ce amin an gane ko dan haka sai ya zama na cewa sun yi tarayya wajen addu'ar kenan dan haka ma malamai suka ce ashe hukuncin mutumin da yake cewa amin ana addu'a daidai yake da mutumin da me da yake yin addu'ar shi ma Sai yasa wani lokaci idan aka yi addu'an alheri wa wani ko ba wa kai bane ka ce amin kar damu wani sai ce ai tunda ba ni aka ba ba dini ake ba ruwana ka san cewa duk lokacin da kai kyakkyawar addu'a wani daga cikin bayin Allah to kai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce akwai mala'ika shi kuma kana roƙa masa alheri shi kuma mala'ikan zai roƙa maka yace kai ma Allah ya baka wannan abu to idan mutum yayi wani addu'a yace Allah ya ba wani kaza mala'ika zai ce kai ma Allah ya baka in ka ce amin kai ma mala'ika zai ce Allah ya baka domin ka yi tarayya da cikin addu'a amma in ka yi gum to shikenan za ta wuce ta barka an gane ko da wannan ma wasu malamai suke cewa wannan yana nuna wato idan liman yana karatun sallah ya karanta fatiha kai shiru kana jinsa ya gama fatiha ka amin to kun yi karatun fatiha tare kamar yadda annabi Musa da Haruna amin yace a karshen addu'ar ko amma sai Allah madaukake ce ujibar da awattu kuma addu'ar ta kuce tare kun akwai sabanin malamai akan idan liman yana karatun sallah shin dole ne ma mu sai kai karatu wasu malaman suna tafiya akan cewa dole in kana bin liman sai kayi karatun fatiha sawa'un liman a bayyane yake karatu ko a boye yake karatu suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la salata liman salla wa lam yaqra fiha bi fatihatil kitab babu salla ga dukkan mutumin da ya salla bai karanta fatiha ba amma wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa karatun fatiha yana lazumtan ka ne idan liman yana karatu a boye ko ba ka jin karatun liman idan liman yana sallah ka sallan azhar ne ba ka jin karatunsa to a lokacin kai ma za ka karanta fatiha ko kuma ya zama na cewa sallar isha'i yake ko magariba ko asubahi karatun a bayyane amma saboda girman masallacin ku ba lasfika da haka kai baka jin karatun liman to fa yanzu liman yana karatun sa baka ji kai hukuncin ka shine baka jin karatun liman zaka karanta fatiha in ka je wani lokacin masallatan kawai masallacin juma'a ne zaka samu an gama taruwa ba lasfika liman yana can ba a jin karatunsa dama liman dan inda sifikan ma shi ba ya sa sifika sifikar tana hannun waye tana hannun ladan ladan ne in yi kabbara za a ji amma karatun liman ba a ji liman sai ce ghairul maghdubi alaihim wala dhallin sahun gaba su ce amin sai na baya su jiyo na gaban su ma su ce amin waɗanda suke bayan su su ma su jiyo su ce amin sai an yi kamar minti biyu kafin amin ta kare saboda tafiya take yi waɗannan suna jiyowa waɗannan suna jiyowa wani lokacin da zai ce amin din an karanta wata ayar azaba ne ma tunda ba shi ba jin karatun liman yake yi ba kawai yana jewa inda amin ta taho ne wannan yana daga cikin kuskuren da ake mai girman gaske kana cewa amin ne idan kana jin karatun liman idan ba ka jin karatun liman ko wani ya ce amin ba ruwanka da amin dinsa kai kana amin wa liman ne kuma baka ji liman ba da haka idan kana nesa ma ka jin karatun liman to hukuncin ka shine daidai yake da liman yana sallah azhar baya karatu kai a wajen ka da haka dole za ka karanta fatiha to malaman da suka ce in har kana jin karatun liman ba sai kai karatu ba yana daga cikin hujojin da suka kafa suka ce ubangiji ta'ala ya ce addu'ar da annabi Musa ya yi. shi kuma annabi Haruna na ce masa amin wannan magana an ruwaito ta daga wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa cewa annabi Haruna shi amin yake cewa suka ce amma da Allah madaukake tashi zai ce kar ujibar da'awatu kuma an karbi addu'ar ku biyu suka ce saboda yana cewa amin to haka dan haka duk mutumin da yake jin karatun liman kuma yana ce masa amin to daidai yake da karatu dan haka karatun fatihar liman ita ce karatun fatihar sa ingantacciyar magana dai abin da mafi yawan malamai suka tafi akai kenan dama idan liman yana karatu kana jin karatun sa to ba za ka karanta ba za ka yi karatu ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza qara wa idza qara fa ansitu idan har liman din yana karatu to ku shiru kada ya zama liman yana karatu kuma kuna yi kuna jin karatunsa sannan kuna yi tare da shi haka kuma Allah madaukakin shi wa idza quri alquranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna idan ana karatun alqurani ku saurari karatun ku yi shiru da haka za ku samu rahmar Allah madaukaki malamai suka ce wa idza quri anan ana nufin cewa idan ana karatun sallah in kana jin karatun sallah to shiru za ka yi baya halatta ya zama liman yana yi kai maka yi ina fata an gane da haka suka ce ujibar da wacce kuma yana nuna cewa annabi Musa shi yake addu'ar annabi Haruna kuma yake cewa amin amma Allah madaukaki sai nuna addu'ar tasu je tare to haka musulman idan yayi fatiha kai kana ji kace amin to fatihar ta ku ce tare qala kad ujibat da'watukuma fastaqima ya Allah madaukaki yace ce fastaqima ku daidaita ku tsaya ku jajirce akan abin da kuke kai na alkhairi anan za mu ga cewa waɗannan bayan Allah guda biyu annabi Musa da annabi Haruna lalle waɗannan suna kan hanyar daidai domin annabawan Allah kullum su ne a kan gaba akan hanya ta daidai amma kuma Allah madaukake yana musu umarni an yana cewa ima ku tsaya ku tsaya daidai ku daidaita akan hanya malamai suka ce anan umarnin da Allah madaukake ke basu ba wai yana basu ne dan yanzu ba sa kan daidai ba a'a ana so su ci gaba da tsayawa akan hanyar da suke ta daidai kamar yadda Allah madaukake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadhur innahu bima ta'maluna basir Allah ne yake to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fastaqim ka nemi ka tsaya tsam akan hanyar da kake ta daidai kama umarta kamar yadda aka umarce ka kaga fastaqim ka tsaya da manzon Allah ba sai yake akan hanya bane a tsaye yake amma ka ci gaba da tsayawa akan hanyar da kake fastaqima wasu malaman ce fastaqima ala ta'atillah wasu suka ce fastaqima wato ku ci gaba da da'awar da kuke yi zuwa ga Allah madaukaki kada ku gujiya kada ku gajiya ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون ولا تتبعاني malamai sun karanta da fiska guda biyu ko kace guda uku jumhurul qurra mafi yawan makaranta suna karantawa kamar da Allah ran karanta wala tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun wato fi'li ne mudari'i ya haɗu da aka ƙara masa nuni idan mun ce wala ni nunun din nan mai shadda tana nuna nunun ce guda biyu wata ƙira'a ibn amir nishami marwayacin sa ibn abdullahi ibn zakwan yana ruwaito yana yana ruwaitowa wala tattabi'ani sabila alladhina la alamuna nunun guda daya bai yi shadda wa nunun din ba wala tattabi'ani sabila alladhina la alamuna. Ƙira'a ta farko wala tattabi'ani malamai sun ba ta fuska guda biyu wasu malamai suka ce asali fi'ili ne fi'ili ne wato fi'ili ne mudari'i da aka yi masa jazma da lamun nahiya lamun nahiya wato wato jazma aka yi wa fi'ilin asali tattabi'ani ba amma saboda zuwa la harafin jazma ne idan harafin jazma ya zo shiga fi'ili mudari'i to ana shafe sa wannan fi'ilin da yake fi'ili ne musanna nunin ake shafewa don haka sai aka shafe nunin din wannan nunin din nunin taukidi ce haka wasu malamai suka ce wala tattabi'ani sabila ladina la alamuna ma'ana hani ake musu ku tsaya akan hanya ta daidai kada ku bi hanyar mutanen da ba su san hanyar daidai ba wasu daga cikin malamai suka ce wala tattabi'ani lamun dinnan lamun nafiya ce annafiyu ne ba annahyu ba wato fi'li ne mubari'i amma ya haɗu nunu tawkid al-khafifa a ƙarshe wala tattabi'ani ne ma'ana kada ku rinka bin hanyar ana ba da labari la tattabi'ani kada ku rinka bin hanyar waɗanda suka waɗanda suke cikin jahilci ba su san hanyar Allah maɗaukaki ba amma kira'ar ibnu bakwan wadda ta zo da wala tattabi'ani ita a fili ne lamun dinnan lamun nafiya ce ba zai zama annahyu ba sai ya zama fi'ili ne mudari'i kawai ba tare da an masa jazma ba babu kuma nuna tauhidi a cikin sa wala tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamuna a wata fiska ta kirar ibnu zakwan ana rawaitowa cewa yana karantawa wala tatba'ani sabila alladhina la ya'lamuna maimakon tattabi'ani sai ya zama ta'un da biyu ta biyu bata samu shadda ba domin fi'ilin dama akan ce tabi'a yatba'u kuma akan ce atba'a yattabi'u to fi qira'at tattabi'u ta zo ne daga atba'a yattabi'u amma kira'ar tatba'u ita kuma fi'ilin daga tabi'a yatba'u ne duk ma'anarsa ɗaya ne duka bi ne tabi'a yatba'u ya bi yana bi atba'a yattabi'u ya bi yana bi duk ma'anarsa guda ɗaya ne da yake qur'ani balarabe ne to wani kira'a takan zo da wani siga daga cikin sigogin larabawa haka kuma wata kira sai ta zo da wata sigar ta daban dukkansu su tabbatattu ne daga Allah tabbatattu ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a ciki dai ubangiji ta'ala yana umartan annabi Musa da Haruna akan su tsaya kyam akan hanyar daidai kada su bi hanyar waɗanda suka wato suke da jahilci la ya'lamuna waɗanda ba su san hanyar Allah maɗaukaki ba wato fir'auna da jama'arsa jahilci ya musu katutu wanda ba su san hanyar Allah maɗaukaki ba dan haka Allah maɗaukaki ke nuna wa annabi Musa da Haruna su ci gaba da bin hanyar Allah maɗaukaki. kada su bi hanyar waɗanda ba su ma san hanyar Allah maɗaukaki ba wannan dai duka annabi Musa da Haruna ba zai yiwu su kauce wa hanyar Allah maɗaukaki ba domin annabawan Allah ne ubangiji ta Allah ya tsare annabawansa daga kauce wa hanyar daidai annabawan Allah ba zai yiwu su kauce wa umarce-umarcen Allah ko kuma su aikata hane-hanen Allah madaukaki ba amma ubangiji ta Allah yana faɗa saboda mabiya wato su ɗauki irina shine irin abin da bahaushe yake cewa wai ana tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro idan har annabawan Allah za a rinka ce musu ku tsaya akan daidai ku tsaya akan daidai to waɗanda ba su ba su fi cancanta su je akan daidai kullum Allah madaukake na umartan mu da tsayawa akan daidai kuma da umartan mu mu rinka addu'a akan Allah madaukake ya tsayar da mu akan daidai domin duk wanda kaga ya tsaya akan daidai ya samu taimakon Allah madaukake ne shi yasa kullum a cikin sallah zaka ce ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici kana kan tafarkin madaidaicin domin tafarki madaidaici shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kana kan abin da manzon Allah ya zo da shi amma kullun a sallan azhar da ka ce ihdinas siratal mustaqim sau hudu zaka faɗa a sallar la'asar ihdinas siratal mustaqim sau hudu zaka faɗa a sallar magariba sau uku zaka faɗa a sallar isha'i sau hudu zaka faɗa a sallar asubahi sau biyu a sallar nafil fili duk inda kai nafila da ka ce ihdinas siratal mustaqim duk wannan saboda me saboda bawa kullun baya wato sakankan cewa ya ga cewa shi ya tsira in ba ya ga ya mutu akan imani ba sai lokacin da ka mutu ka tabbatar ka mutu akan imani to lokacin ne ka tsira daga sharri daga tarkwashe la shi yasa kullun ka rika addu'a Allah tabbatar da kai akan daidai annabi sallallahu alaihi wa sallama kullun yana addu'a ya muqallibal qulub sabbin qalbi ala dinika ya mai tabbatar da zukata ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan abin da yake daidai Allah ka tabbatar da mu akan daidai na'am وجاوزنا

Allah ta'ala ya ce wa jawazna bi bani isra'ila al-bahra sai muka ketar da banu isra'ila muka ketar da su teku fa atba'ahum Fir'aunu amma fir'auna sai ya bayan su wa da rundunar sa saboda zalunci wa adwan saboda ketar iyaka hatta idza adrakahu al-gharq har sai lokacin da dilmiyar ruwa ta riske shi qala sai ce amantu yace nayi imani annahu la ilaha cewa babu abin bautawa na gaskiya in lallabi amanat bihi banu isra'ila sai wanda banu isra'ila na suka yi imani da shi wa ana minal muslimin yace ni ma ina cikin musulmai masu miƙa wuya zuwa ga Allah Allah ta'ala ya ce al'ana sai yanzu ne wa qad asaita alhali da ka saba wa abinda annabawa suka zo maka da shi wa kunta minal mufsidina kuma ka kasance cikin maɓarnata. a nan ubangiji ta'ala ya ci gaba da kissar annabi musa alaihi salam da fir'auna bayan allah maɗaukaki ya ba da nasara wa annabi musa alaihi salam da jama'arsa akan fir'auna da suka zo da sihiri to a lokacin kuma fir'auna hankali ya tashi ya yi barazanar ukuba ba waɗanda suka yi imani da annabi musa alaihissalam domin mun faɗa a baya lokacin da annabi musa alaihissalam ya jefar da sandansa ya zama maciji ya lankwame dukkan macizai na masihirtan nan da suka yi da igiyoyinsu da sandunansu a lokacin waɗannan mutane masihirta a da suka faɗi suka yi sujjada suka ce sun yi imani da ubangijin annabi musa da haruna to hankalin fir'auna ya tashi har ya musu barazana yace law qad anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajma'in ko thumma la usallibannakum ajma'in ko la usallibannakum fi juzu'in nakhil aw aw tasura yayi musu barazana cewa zai yayyanke hannayensu da kafofinsu min khilaf ya yanke hannun dama sai ya yanke kafar hagu ya yanke in ya yanke hannun hagu sai ya yanke kafar dama kuma zai tsire su akan kututturar dabino wannan barazana da fir'auna yi bai sa waɗannan mutane sun yi gizau ba domin sun riga sun miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk barazana da fir'auna ya musu na kisa ba ta razana su ba domin sun ce ba zai yi ba la zayir inna ila rabbina munqalibun suka ce duk abin da zaka yi kayi amma mu dai mun san cewa za mu koma zuwa ga ubangijin mu ne to anan lokacin da waɗannan mutane suka bi annabi Musa alaihi salam to annabi Musa kuma dama Allah maɗaukaki ya umarce shi ne da ya kwashi bani Isra'ila ya tafi da su yankin Filistin to wannan tafiya da annabi Musa alaihi salam zai yi tana buƙatar a ƙetare kogi idan an ƙetare kogi lokacin ne za a kama hanya to fir'auna ya samu labarin shirin annabi Musa alaihi salam da jama'arsa ubangiji ta'ala ya umarci annabi Musa alaihi salam ya tafi cikin dare fa auhayna ila Musa an isri bi ibadi mun umarci mun yi wa'ayi wa annabi Musa in ji Allah madaukaki an asri bi ibadi a wata kira ko an bi ibadi ka tafi tare da bayina wanda yake nuna cewa tafiya da daddare aka tasbi to lokacin da annabi Musa alaihi salam ya fita da jama'arsa cikin dare fir'auna ya ji labari to lokacin fir'auna shine sai ya bi ya bi ya bi annabi Musa da mutanansa har mutanen annabi Musa suka razana suka yi tsammanin cewa lalle fa fir'auna da jama'arsa za su iya iso su kuma suna musu barazanar kisa فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين lokacin da jama'ar guda biyu suka haɗu da juna qala ashabu musa inna la mudrakuna mutanen annabi Musa sai suka ce kai lalle fa za a riske mu za su iso mu fa za fa su kamo mu qala kalla inna ma rabbi sayahdin annabi Musa ce ina inna ma rabbi sayahdin lalle ubangiji na yana tare da ni kuma zai shiryar da ni zai bani dama in ketare da kuta inda ba za su biya mu ba to Allah madaukaki ya umarci annabi Musa ya bugi wannan kogi da sandarsa a nidrib bi asaqal hadar ka bigi wannan teku da koginka fanfalaka fa kana kullu firqin da azim lokacin da ya bigi wannan ruwa da sandarsa sai ruwan ya rabu biyu fa kana kullu firqin da azim kowanne kashi na ruwan in ka gani ka ce wani babban dutse ne ruwan ya yi tozo kuma ya buɗe hanya Allah ya ce wa azlafna thamma al-akhari wa anjayna Musa wa mahu ajma'in thumma aghraqna al-akhari a lokacin Allah madaukake ya tarar da Annabi Musa alaihi salam da jama'arsa to lokacin shi kuma Fir'auna yana tafe yana bin annabi Musa alaihi salam da jama'arsa shine anan Allah madaukake ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra muka ketarar da banu isra'ila teku suka ketare fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu to fir'auna da rundunarsa sai suka bi annabi Musa da banu Isra'ila dan su kama su sai musu hukunci baryan wa adwan saboda zalunci da ketare iyaka bagyan wasu daga cikin malamai suka ce wato zalunci na magana wato sun zalunci annabi Musa da waɗanda suka yi imani ta hanyar magana sun gaya musu bukakin maganganu sun zazzage su sun aibata su wa adwan da kuma ƙetare iyaka wajen aiki ta bangare guda biyu sun yi nufin cutar da annabi Musa alaihi salam da jama'arsa su cutar da su ta hanyar miyagun maganganu kamar yadda dama kullum waɗanda suke kan ƙarya suka saba sun saba wanda ke kan ƙarya ya saba ya dubi wanda ke kan gaskiya ya gaya masa bukaken maganganu ya yi masa kazafi ya yi masa sharri ya yi masa ɓatanci ya ci masa mutunci wannan dama sunna ce ta waɗanda suke kan ƙarya sun rika jifan wanda yake kan gaskiya da karerai su ci masa mutunci su ɓata shi to haka banu isa haka fir'auna da jama'arsa suka yi wa annabi Musa da mutanansa bayan haka kuma suke kokarin su kama su domin su yi musu hukuma to shine Allah madaukake ce lokacin da annabi Musa alaihi salam da jama'arsa suka riga suka wuce shi kuma fir'auna Allah madaukake sai ya halakar da shi wa aghraqa na sammal akhirin wadancan kuma na bayan sai muka halakar da su inji Allah madaukake shine Allah ya ce hatta idza adrakahu al-gharq lokacin da dilmiyar ruwa ya riski fir'auna domin yayi yayi wato yana ganin cewa yadda annabi Musa da jama'a su suka wuce ta tsakiyar wannan ruwa bai haɗiye su ba dan haka shi ma sai tsammanin wannan hanyar da suka bi za su iya bi su ma ruwan ya ba su dama su wuce wasu malaman tafsiri ma suna nuna cewa shi fir'auna ya ma riya cewa ai ruwan ma saboda shi ne ruwan ya kece guda biyu don haka su ma kenan annabi musa da haruna da jama'arsa sun samu alfarmar fir'auna ne da haka tunda alfarmarsa suka samu suka wuce shi zai kasa wucewa haka ba zai kasa wucewa amma lokacin da ya zo sai ya gane cewa abin ba haka bane <coughs> dilmiyar ruwa ya kama shi ba a lokacin ne kuma annabi a wato fir'auna yayi kokarin ba da gaskiya A idza hadar al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ألوكة فرعون يكي دعوانتي وشيما مسلمين yace ya yi imani da ubangijin nan wanda babu abin bauta sai shi wanne kenan yace allazi amanat bihi banu isra'ila wanda banu isra'ila suka yi imani da shi banu isra'ila ba sun yi imani da ubangiji annabi Musa da Haruna ba ce wa ana musulmina shi shine sai Allah madaukake ce al'ana a yanzu ya makara domin a wannan lokacin imani ba zai amfani fir'auna ba idan har mutum ya kai gargara lokacin da azaba ta riga ta dunkaro shi ya tabbatar da cewa wato mutuwa ta riga ta zo masa a wannan lokacin ya yi ya'asu da rayuwa a wannan lokacin ko da ya yi imani ba zai amfane shi ba ya ga azabar Allah karara ta zo masa sai yake da aure yayi imani a lokacin ko ba zai amfane shi ba domin Allah madaukake yana cewa falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana imanin su ba zai taba amfanin su ba an sai sun ga azabar mu duk wanda ya riga ya ga azabar Allah karara ta zo masa to a lokacin ko yayi imani ba zai amfane shi ba to annabi a fir'auna ya yi kokarin yin imani amma kuma wannan imanin bai amfane shi ba domin ya mutu akan kafirci shi yasa ma Allah madaukake ke cewa wa a a'immatan yad'una ila an-nar wa yawmal qiyamati la yunsaruna ubangi ta'ala ce mun sanya su fir'auna da waɗanda suka yi aiki irin nasa mun sanya musu suna jagorori waɗanda suke kira zuwa ga wuta wa yawmal qiyamati la yusaruna kuma a ranar alkiyama Allah madaukaki ba zai taimake su ba to kaga wannan na tabbatar da cewa fir'auna ya mutu ne akan kafirci wannan kalmar da fir'auna ya faɗa bata amfane shi ba ah, ya tabbata cikin hadisai da yawa kamar da al-Imam Tirmidhi da al-Imam Nasa'i ya fitar da shi ma hadisin aka al-Imam Hakim cikin littafin sa al-Mustadrak shi ma ya fitar kuma ya inganta wannan hadisin kamar da Imam Ahmad ma ya fitar da shi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace lamma qala fir'aunu amantu annahu la ilaha illa alladhi amanu bihi banu isra'ila lokacin da fir'auna ya ce. ba na yi imani babu abin bauta ba bisa gaskiya sai wannan da da banu isra'ila suka yi imani da shi qala li jibril manzon Allah ya ce malaika jibril ya ce law ra'aitani yace ina ma a ce zaka ka ganni lokacin wa qad akhaftu min halil bahri fadasastuhu fi fihi makhafata an tanaluhu ar-rahma yace ina ma ka ganni lokacin da nake kokari nake kokuwa nake sauri nake ɗebowa laka da tabo a cikin wannan ruwan dan na toshe bakin fir'auna lokacin da yake kokarin yin imani shi yasa ma a wata riwaya daga cikin wasu daga cikin magabata suke yalkarwa mursala cewa a abdullahi dan abbas yake cewa jibrilu yace bai taba burin wani mutum Yayi ƙyashin kyashin wani mutum ya mutu akan imani ba sai fir'auna saboda irin ta'addanci da da makirci da kama karya da zalunci da kafirci da fir'aun da yayi har jibril baya so yayi imani yana kokarin ya ɗebo laka ya toshe bakinsa dan kar ya imani Allah ka tsare mu wannan dai yana nuna cewa wato fir'auna kafircinsa ya gawurta ta yadda har ya kai irin wannan matsayi jibrilu yana daga cikin wanda yake taimakawa annabawan Allah wajen yadda za a yi mutane su shigo addinin Allah tabaraka ta'ala amma ka duba shine yake kyashin a ce fir'auna ya shiga ya shiga addinin ya gaskata annabi Musa alaihi salam yana kokarin ya ɗebo laka dan ya toshe bakinsa fir'auna ya faɗa yace amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat banu isra'ila wa ana minal muslimin sai dai Allah madaukaki ya nassanta mana yace al'ana ka riga ka makara yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah ta'ala yaqbalu tawbata abdihi ma lam yughargir Allah madaukake yana karban tuban sa matukar bai kai gargara ba idan rai ya kai zuwa ga makoshi ya zama tabbas rai fita zai aka shiga gargara ba lokacin ba a karban imanin mutum haka kuma lokacin da azaba ta rusko mutane bayan sun karyata annabawan Allah tabaraka ta'ala Allah madaukake nufin zai azabtar da su ya halakar da su a wannan lokacin a nan lokacin ko sun ce sun yi imani imanin ba zai amfane su ba kamar dai yadda fir'auna ya kokarin ya imani amma kuma imanin bai amfane shi ba shine Allah madaukaki ya ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin Allah ka tsare mu na'am فاليوم ننسيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون الله ما يجرمان الدكاكا يقول فاليوم أولا وني nunajjika za mu tseratar da kai bi badanika da jikinka litakuna liman khalfaka aya dan ka zamo abun lura ga waɗanda suke bayanka wa inna kathiran minan nas lalle da yawa daga cikin mutane an ayatina la ghafilun rakkanannu ne ga barin ayoyin mu inji Allah tabaraka ta'ala wato anan ubangiji ta'ala yana ba mu labarin bayan ubangiji ta'ala ya halakar da fir'auna a cikin ruwa sai Allah maɗaukaki ya tsamar da gawar domin ya ce nuna jika bi badanika jumhurul qurra makaranta sun karanta nunajika haka mafi yawan makaranta suke karantawa yaqub al-hadrami ɗaya daga cikin makaranta guda uku da suke cika goma yana karanta fal yawma nunjika bi badalika duka ma'anan guda ɗaya ne nunajika ko nunjika duk ma'anar sa dai zan zamu tseratar da kai amma sai Allah madaukaki ce bi badalika za mu tseratar da kai ne bi badalika da jikinka gangar jikin za a tseratar amma ba ruhin ba an gane ko haka aka ruwaito daga yau da daga cikin magabata cewa Allah maɗaukaki ya tsamar da gawar fir'auna ne ya fitar da ita bakin ruwa saboda saboda da'awar da banu isra'ila suke yi kun san fir'auna karfin mulkinsa ya kai inda ya kai gawurtarsa ta kai inda ya kai wannan yasa wasu daga cikin banu isra'ila suke shakka anya kuwa zai yi a ce fir'auna ya mutu bayan fa ya dilmiya a cikin ruwa amma suna ganin cewa ba zai yiwu a ce ya mutu ba dan haka Allah madaukake ce fal yawma nunajjika bi badanika za mu tsayaratar da gangar jikinka litakuna liman khalfaka aya dan ka zama aya ga waɗanda suke bayanka waɗannan banu Isra'ila da suke da'awar cewa baka mutu ba idan sun gagawar ka za su tabbatar da cewa ka mutu an gane ko dan haka Allah madaukaki ya fitar da wannan gawa ta Fir'auna zuwa bakin gaba saboda banu isra'ila su hankalta su gane cewa lallai Allah maɗaukaki ya halakar da fir'auna fir'auna ya mutu wannan ne yasa wasu daga cikin mutane har zuwa yau za ka ji suna cewa akwai gawar fir'auna tada nan wasu ce maka a kasar misra wasu ce a wata ƙasa ta daban kuma su kafa hujja da wannan ayar cewa Allah madaukaki ya ce fa yawma nunjika bi badanika za mu tseratar da kai da gangar jikinka litakuna liman khalfaka aya dan ka zamo aya ga waɗanda suke bayanka amma in kana duban maganganun malaman tafsiri za ka ga cewa liman khalfakan nan ga waɗanda suke bayan kan nan ana magana ne akan banu isra'ila da suke ƙaryata mutuwar fir'auna ba wai ga waɗanda suke bayan ka har zuwa tashin alkiyama za su rinka ganin gawarka tana nan domin su dauki izina ba wannan baya daga cikin abin da malamai suka fassara wannan ayar da shi sannan babu wani abin da yake tabbatarwa na ingantaccen tarihi da zai tabbatar da cewa fir'aunan nan da Allah maɗaukaki ya halakar da shi ya fitar da gawarsa bakin ruwa aka gan shi ya zama na cewa wannan gawar ita ce take nan har yau ake ganin ta. babu wani abu ingantacce na tarihi da zai tabbatar da haka saboda haka wannan da'awa ce da tana bukatar abin da zai tabbatar da ita ganin kawai wani skeleton a ce wannan gawar fir'auna ne da Allah madaukaki ya tseratar da shi haka kawai ba tare da nassi cikin alkur'ani da yace gawar za ta wanzu har zuwa yanzu ba ko nassin hadisi da yace gawar za ta zauna har zuwa yanzu ba to gaskiya tana bukatar wani dalili da zai tabbatar da wani abu in ba haka ba wani zai iya zuwa da wata gawa daban shi ma wata rana ya ce maka gawar wani ne in kai musu ya ce to ai ga gawar fir'auna ma tana nan dan haka wannan gawar ma gawar wani ne ita ma tana nan babu lafiya a ciki to kaga wannan yana bukatar wani dalili da zai tabbatar da haka shi yasa an kana duba maganganun malaman tafsiri da ga ba sa kawo maganar wai gawar za ta zauna har zuwa tashin alkiyama kamar yadda wasu suke fada cewa za a rinka ganin ta ana ɗaukar idana da ita abinda suke fada Allah madaukaki ya fitar da gawar fir'auna dan banu isra'ila su gane su hankalta su tabbatar da cewa fir'auna ba Allah bane da ya mutu kuma ya mutu ba Allah ya sa mu dace an nuna mun lokaci yayi zan tsaya akan wannan ayar insha Allah sai Allah madaukaki ya kai mu karatu na gaba abinda muka faɗa daidai daidai Allah ya ba mu ladan sa abin da muka kuskure Allah madaukaki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh